الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أولياء صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن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 muna yi wa Allah subhanahu ta'ala godiya cikin yardarsa da amincewarsa da ya sake haɗa mu a cikin wannan farfajiyar masallaci wato masallacin juma'a na sarkin kabi alhaji sama'ila muhammadu mera a nan unguwar sabon garin bariki domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma ga iyaye mata muna roƙon allah shi mana jagora kuma Allah ya shige mana gaba idan ba a manta ba yau muna sha nawa kenan sha shidda sha shidda ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ashirin da nawa na ashirin da takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya muna roƙon Allah ya shige mana gaba ina ƙara kira zuwa ga iyaye mata ba halinku ba ne yin surutu idan an shigo wannan wuri na san ku kuma ina girgiza muku da ƙoƙari wajen ba da ku lokacin da ake karatu a Al-Qur'ani, da haka ku ƙara ba da himma akwai wayanda in sun shigo cikin masallacin nan sai suna gaisawa da wasu ina ne ko ina kwana ko ina ne ko ina yara duk ba a wannan an zo karatu ne an ware karatu duk gaisawa da suke so da ke da wata to sai ki dakita sai an tashi sai ku gaisa ku yi zumuncin ku duk abin da za ku yi ku yi Allah shi shige muna da idan ba abin ta muna cikin wannan sura mai albarka wato suratul baqara muna cikin aya ta ɗari biyu da da saba'in biyu, yau za mu tashi aya ta ɗari biyu da da saba'in uku. Allah subhanahu ala ce lil fuqara illazina بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضعفا في الأرض لا يستطيعون ضعفا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الله سبحانه وتعالى ما ليتي بعد أن ذكر الصدقات والنفقات في سبيل الله ما عند الله سبحانه وتعالى ya ambata muna sadakoki da kuma ciyarwa domin ɗaukaka addinin Allah bi anwa'iha da nau'ukanta wa bayanu ma yusabu minha kuma Allah ya yi mana bayanin sadakar da idan mutum ya yi za a ba shi lada wa ma la yusabu da sadakar da in mutum ya yi ba a ba shi lada wa ma yuslihaha kuma an ka ambata mana abubuwan da za su inganta sadaka su gyara ta domin ta zama karfafiya a gurin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kuma Allah ya muna bayanin abubuwan da ke lalata sadaka sai ta zama kamar ba ba zakara fi ma ya ati Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana cikin abin da zai zo nan yanzu Allah zai ambata mana masrifaha waɗanda ake ba sadaka Shinsuwa ne suka cancanci a yi musu sadaka in za a ba da sadaka suwaye ake ba sadaka wa kaifiyata hibzul jaishi kuma Allah ya ambata mana siffar yanda ake kiyaye rundunar yaƙi fi sabilillah wanda take jihadi domin ɗaukaka addinin Allah wal awsaf lati yurabbi alaiha aljaisha da kuma wato siffofi wayanda ya kamata a yi training din wato sojoji al-islami sojojin musulunci irin tarbiyyar da ya kamata a tarbiyyance su alhamdulillah duk wani wanda ke ƙoƙari da himma wajen taimakon addini to ya kamata a ba shi reno na musamman shi yasa za ku ga iyaye mata sai kun iya ƙoƙarinsu. ku ku ba wa ‘ya’yanku maza trenin na su rike martaba su ta maza namiji ya saba da gwarzantaka da hankuri da juriya saboda ni za a waye gari ya zama shi ne ke ɗauke da gida to idan bai saba irin waɗannan gwarzantakar ba ya zama a lankosa ga ɓai ko an shiga matsala wanda zai zama uban gida an waye gari ya lalace ya tambaɗe to gida ya samu matsala da saboda haka wajibi ne mu tsaya mu kalle da musulunci ya tsara abubuwa Allah ya ce lil fuqara allazina unfiru fi sabilillah wato as-sadaqatu su sadakoki idan za a bayar da sadakoki to ana bayar da su ne lil ga talakawa lil ga mabukata an ce abinda ake ce mafaqir shine mutumin da bai mallaki abincin gobe ba duk abin da ya samu na yau to zai kwana ne bai mallaki abincin gobe ba to in mutum zai sadaka zai yi taimako to irin waɗannan bayan Allah su ne ya kamata a taimaka ma a agaza musu kuma suna nan cikin mu yau da yawa Allah kaɗai ya san matar da ‘yan mijinta ya gita yau ya samu na yau babu na gobe idan ya gita yau to wanda za a ce gobe sai ya dawo za a samu to irin wayannan bayan Allah su ne ya kamata in mutum zai yi sadaka ya ba su domin sadaka ta lada saboda su ne ake kira wato fakirai wayanda ba su da komi in za a yi sadaka su ne Allah ya ce a ba amma za ku ji kuma siffarsu su fakiran ba irin fakirai ne na wanda lokaci namu su fakirai ne an ce wanda bai mallaki abincin da zai ci gobe ba iya da ya mallaki da suna nan wasu malamai suka ce a idan an ce fakiri Shi ne wanda ya mallaki abincin shekara Yan an ce miskini ne wanda bai da wadatar da ke wadatar da shi Shi ne miskini malamai sun daɗi juna sani wajen ƙoƙarin bayyanar da ma'anar fa'iri da miskini to Allah ce in za ku yi sadaka ku bayar da ita lil fuqara allazina usiru fi sabilillah wato ga talakawa wayannan da aka tsare su domin ɗauka addinin Allah ai gobe su a musaho wayanda suka tsare rayukansu an gane ku alal jihadi kan jihad duk wanda ya ba da rayuwa kai wurin jihadi to ya kamata a taimake shi yanzu jama'a alal misali ƴan agaji ƴan agajin nan da kuke gari galibi muna tare da su da yawansu ba wani arziki ke gare su wani bai da abin da zai lalura amma gaba ɗaya rayuwa ta azumin ga ta ƙare hina wurin aiki wajen wa malamai hidima wurin wa jama'a hidima sojojin musulunci sun ba da rayuwa su fi lillah ku duba yanzu a kodan da annan bakin gari mun san uwanin su su tsare duk wani abu na halaka in ya shigo wurin da sai an halaka su sannan abin ya kawo gare sun bayar da rayuwarsu fi lillah To da yawa akwai waɗanda 'yan agaji ne nan da kuma ganin su mabukata ne ba laifi na ba ke samu wani abu na sadaka sai su kare wani cikin su ki kai wanda an shiga ji Allah ya saka muku da alheri Allah ya ƙara mana rayuwar ku albarka la'alla dan yarin ci biyar ki kire wani dan agaji ki kwatanta gurgudun halin shi za ki iya gane saboda alamar rashi ba wai ko kallon mutum kai ka san bai da sai ka kire dan yadi biyar sai ce an in ka je ka ɗonka yan naira hamsin yan naira ɗari an shiga naira ɗari kaɗa naira hamsin cikin akwatin sadaka wanga kai nan ba in ki ga wata agaji na kallo ne sai ka ce kai taho in ya so ce ka gani ka ku ce ku zargai ya ɗauki kuɗi ni na bashi naira hamsin wa, ga sadaka ta na bashi wasu za ka gan su har da na kaba kabin da za su a irin waɗanda wurare ba suna gudanar da rayuwarsu to duk irin waɗanda ya kamata a taimake su cikin yan agajin nan akwai masu iyali talakawa ne fakirai ne suna bayar da rayuwarsu fi sabilillah duk irin waɗannan ana taimakon su kai da duk wani wanda ka san yana buƙatar taimako akwai mazaje masu kula da masallaci masu a masallacin ga hidima akwai su mabukata ne ka taimake su ka ba da ɗan wani abu ki zo da ɗan mudun shinkawa ki biyu ki dibi wani mai wa masallacin ga hidima ki ce da Allah malam ga dan mudu biyu a sai a duka ba gidan wallahi zai ji daɗi ko ba zai ji daɗi ba zai ji daɗi yan takalin ma ke dan dibi sattin kala kayan mutum irin kala kayan da kayan mai sai ki sai ki ce mijinki da Allah wa ina so cikin kayan da za ka yi sadaka ka ba da koda kala biyu mi za ki da su wallahi wani dan agaji an masallaci yana ba da sassi ba Allah ina so in bashi sai ki ba wa matsala dauki bashi takalmin mai gida wayanda ya gama da su kin nemi a baki sai ki zo ki samu nake bashi, mai sharar masallaci mai wa masallaci hidima mai kokari ga ayyukan addini mai jihadi duk wannan ana kirga ya babin jihadi kai abin bai takaito ba hatta da malaman da kai muku tafsirai wani da gani ne bai da mabukaci ne ka taimaka ka bashi wani alaran ne bai da ka taimaka ka bashi duka wannan a musulunci ana bukata in Allah ya buɗa maka kowa ka taimaki irin waɗannan saboda ni mutane ne da suka ba da rayuwarsu saboda Allah kullun dare da rana kokari suke yi su ga cewa addinin musulunci ya ci gaba wabi su an fusahun Alam jihad sun tsara rayuwarsu wajen jihadi saboda Allah malaci wai sammuna ahalin suffa a wancan lokacin ana kiransu Ahadu suffa wa hum arba'un arba'un mi'atin min al-muhajirin su 400 ne daga cikin wanda suka yi hijira daga makka suka zo madina ƙonin talauci wayannan bayan Allah sahabbai ne na annabi da suka hijira daga makka suka zo madina suna nan zaune cikin masallacin annabi nan a wurin kwanansu na afkomi su, to ire iren su da masu kama da su su annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi maganar a taimaka musu saboda Allah ursidu da ta'allumin ƙur'an, an kare su ne kawai don karantar da alqur'ani yanzu muna da masu karantar da ɗiyan ma islamiyoyi eh so nawa ki yi tunanin malamin da ke karantar da ɗarke islamiyya cikin jerin gwanon kayan sallar gidan an sa da malamin islamiyya tambaya kuna da kai yanzu ku duba nan irin su malam muhammad Eh? da waɗanda Allah masallaci suna karanta da tsayen saboda Allah mace nawa za ta tunanin cewa bari in samu ɗan yadi biyar ki ba yaron ki ce don Allah an cika ma malam Muhammad in an kai mai ba shi ɗaya da shi ba da ɗan ki zai kai nan wurin na inda ana kai mai shi ko cikin malamai ne sai shi dibi wanda shi shi bukata sai shi ba shi ba wai ina ne malam Muhammadu talaka ne ko kuma a'a talauciya ne ya ba kuma ina yi tsirere in tallata wani ba a wannan wani ba shi ne kwari alhamdulillah malam muhammadu ya san ciwon kashi. noman shinkawa ya kai aiki ya kai kuma kokarin da aka yi na addini ba a daina daga sunan bayan allah da za ka gani suna da bukata a taimake su ko taimake su mace nawa ke tunanin malamin islamiyyar da karanta da ɗiyarsa ta taimake shi amma muna gani masu a ɗiyan kuna biyan su kuɗi naira dubu naira ɗari biyar kuma bai hana wata rana ya ce a sallama miki tisha in yanzu kuma ki a ma tisha wani abu da shi wanda tisha ba tisha na ba ko wanda shi bai san ya sa sutura kwarai ko da ce dan bawan Allah ki riga sai da haka za a ƙare ba mu taimakon su wannan da yi ba kuma in tambaye ku don Allah in ba irin wanga lokaci ba wacce ta ka ranar ta taimaki malami to daga irin waɗannan bayan Allah wa'anda suka ba da rayuwarsu suna karantar da iyansu ku taimake su Allah ya ambata suna cikin waɗanda ake taimakawa su waɗannan da ake kira a sahabu sabba ɗin nan mutanen madina ne mutanen maka da suka hijira suka zo masallaci ba su da aiki sai karantar da mutane alkur'ani irin wayannan ku dinga taimaka musu yaron ke yana yiwu akwai mai mai lasin bayan mai mai lasin ɗan boko mai taimaka bai wajen harda sai mai taimaka bai wajen haruffa wata rana ki taka ki je an makaranta ki ga malamin ki mai goma na arziki ki ga wani ɗanki bai samu ilimi amma ba a yi musamman irin makarantun da ake biyan kuɗi ya ce ka da Allah su malam nasu ai masu kuɗi ne alhamdulillah alhamdulillah ba su kuɗi mutu ku da talaka ko ta zama mun ku bar mu masu kuɗin mutu eh dan samo titin da kake bayarwa ko ko da aka cewa a bayar a sati ko a bayar a wata sai ya zama jidalin duniya a wurin uwayen yaro mutum zai iya zuwa ya su albashi ya kashe ma gida amma yana da ciye ya cire naira hamsin wanda ake bayarwa a sati yanzu yana ganin jidalin da ake da uwayen yara a wannan makarantar wai an ce a yi uniform amma wai uwayen ɗaya ba su yawa ɗiyan su uniform ɗin zuwa islamiyya ku gaya mini makaranta guda ta boko a argungu wanda ba ta da uniform a gaya A tuno min guda tabo magajin rasu ba su da yunifom eh ba su da sarki sani tafi da umar duk talauci ba ɗayan talaka irin waɗanda wuraren suke ba amma duk wadda aka dubara a yi ma yaro yunifom sai an yi mai to wai islamiyya ce ake son a wulaƙanta in yaro zai na ƙunwani yunifom yana da yawa in yaron ka zai na makaranta ya sa ya masa duk da nafewa ya yi wani wuri wani ya gamu da ita ya ce ni haka yana ga kanan da tuwa na makaranta masauce wuce sai ya sa ƙeya ce gaba ya kai shi makarantar nan mai wannan tuwa da an sha a gargaɗe yara aka suna shiri ta gangaren gurbi da wasu wurare da tuwayen makaranta a kawo mana su saboda an san makarantar da adda ya nufin ɗin amma uwaye yara sun ƙi su gano nawa na ya nufin ɗin yake amma sai ka ji wani ubaya ce in dai ba sai da rufa aka zuwa har da makarantar Allah to shi zama ne to shi zama ne war rage malamin ne ya rage ko ɗanka wa ya ci baya malamin ya yi karatu kai ne ka ci baya kai ba a yi karanta da ɗanka kuma kana buƙatar ɗanka shi karatu in ba haka ba duk bala'in da ya shiga kai kasa shi amfanin makarantun da islamiyoyi ya fi gaban a karga wallahi duk yaron da ya samu tarbiyyar islamiyya ba za ka gan cikin shashaye ba za ka gan cikin barayi ba ba za ka gan cikin biɗe mata ba sai dai in ya daina zuwa makaranta in ka kai ɗabi'a ce ta lalace to ya daina zuwa makaranta tun da galibi yaranmu duk wanda ya kai da istiri yana ji shi yanzu ya kai girman da ba sai ya kai makaranta ba hukumar uwayen da ya ko ai boko bai yiwa ku kyalisu boko ko da bala'i sai yaro ya kai boko amma islamiyya ce ba ruwanku shi yasa ɗiyanku ba za ku samu karatu lalle kan alaran sai ya baki shawa amma shawa sai dai tsaya don ai alaran maɗana mutum na dan kima ma ne in ki sa ya tsaye yadda alaran ma yaddan zan alaran ma in ki sa ya tsaye dan ki zai iya zama alaran ma wace gudun ki baya na dan ke zama alaran ma wace gudun ki baya wani taimako ki ba shi ai boko na ga wani abu kuke sawa kuce na yi ma alƙawalin in kai na ɗaya zan saya maka keki haka ne ko ba haka bane in kai na biyu zan saya ma kaza in kai na uku zan saya ma ki gaya ma yaron ki in ka haddace izo biyar zan saya ma kaza in ka haddace goma zan saya ma kaza in ka yi ishirin dan ba su zan yanke maka ko ɗan rago za a yanke ma ai ma sabbin tsunki in tara dangi da 'yan uwa gidanga a shirya maka walima nan cikin gidanga a taya ka murna ba ka wannan sai dai birthday ko birthday ni na rasa gane amfanin birthday din ke an yi miki birthday ke ya birthday an yi miki za a tambaye kuna daga ku yanzu an yi miki birthday domin rayuwar ku ta lalace kawai kun samu kuɗin banza kun samu kuɗin banza da kusa inda za ku sa kudi ba ga mabukata cikin unguwa ga bayan Allah cikin gari mutum ya je ya tsara 'yan karta a taru ana hana mutane unguwa zaman lafiya wai ba su na aka hawa ne wai wani ya shekara bakwai an yi mai ba su wani ya gama firamare an yi mai ba su ya ta gaba secondary school ai mata birthday ai mata binene ai biki-biki ta kafu ai waye ka don Allah jama'a mu ji tsoron Allah shin birthday aqidan musulunci ce ko ƙidan yahudu ce a tambaya ku ne ƙidan yahudu su adda wannan wani birthday za a yi ba danki tarbiya ya kamata ki ba ya kai shekara nan alhamdulillah ki gode ma Allah ba wai ki je ki tara yanzu argungu sun mai da birthday wani kawa da ad duk wanda adda dan wani maske maski yaran ma haka wata rana yara na suka ce baba baba a yanzu birthday gidan an ce muku ba birthday ka in na samu dan samu ku dan asa ku dan lasa shi a birthday ko san dalili saboda can makaranta ana haduwa wani a yi mai birthday wani a yi masa birthday an ci wani duk ɗabi'un banza ne wasu mutane ne waɗanda kuɗi kai makaikai kuma wallahi su sani wasu ba ma masu arziki na ba wata wallahi shi ɗan ɗaya na aka wa buduri shi ɗan ɗaya na a je a shiga a dashi a tara kuɗi dubu hamsin a gayyata an karta dubu biyar a ba su cingan ko sai a zo a kashe shiɗi gidansu ko kuma a gayyata su diji wanda bai da ƙari bai ya gayyata waɗancan da ƴan ba a ba su kuɗi ba habaici za su sai a gayyatar dj dj ya zo yi tasa kiɗi na gayyatar shaidannun aljanu su zo cikin gidanku a yi tafi mami ana tsalle duk wani efiritun minar jinni sai an gayyato shi gidanku kai yanzu waɗanda kayan kiɗi da aka sawa da an sa su mizi har aljanu su to gidan nan to wani Aljanu sai an yi wata biyar bai bar gidan nan tun gayyato wanda an kai sannan ba ku annaya ba ku gayyaci yan kidnapping gidansu su kawo sun da zara an ce an ta maza da mata an taru kuwa da shegiyar shegiya kuwa zuwa ya wani na nan na kallon area gidan ina lungun uwar gida ina lungun amarya ina lungun mai gida kuna nan kuna bazde kuna tuma kuna tsalle kuna raye-raye shi ko yana na yana kula da tsarin gidan kai tsaye ɗai wata rana sai ku ci an ko ta katangar gidanku an jere kowa uwar gida a ce ina ɗakin mai gida ce a ni ban faɗa ki ne ba a aza miki bindiga in ma baki gwada ba su kai kansu akwai mamakin abin da aka faruwa ka saka ka ga barayi sun shigo gida sun je ɗakin uwar gida sun cike ce uwar gida ya an ga sun da uwar gida ce ko ke ce amarya ya suka suka sa amarya ce ko ko kai ga ɗakin mai gida ka ba mu kuɗi ya suka suka sani irin wannan gayyatar da kuke yi na waɗannan abubuwan ne ke jawo matsala abin da ya kamata ku taimaki masu addini ba wai ku taimaki mutanen banza ba Allah ya sa mu dace irin wayannan sun kare rayuwarsu domin karantar da alkur'ani wal huruju ma asraya da kuma hita zuwa wurin yaki tare da hursunonin yaki misalul askariyin yau malaka kamar askarawan mu na yau kamar sojojin mu kamar ƴan agajin mu na yau kamar ƴan hizban mu na yau yanzu akwai wanda an karama irin dan agaji dan agaji an ramai da zuwa mace magana sai ce wallahi rabi dan agaji wa kace ba soja yau da za a ce an kawo sojoji wurin ga dole mutum ya tsaya amma dan agaji sai ga wai ana wulakanta shi bawan Allah ga ya ba da rayuwa sai don taimakon addini yau in wani abu ya tuwo wurin ga kaddarta Allah ya kare ɗaya wani mawakaci shi ya kukan kura ta sheko da gudu mun taɓa haka dan tafsirin mu na mata malam na in makamanta ta rana muna cikin dafin cikin masallaci kawai wani mawakaci ɗaya shigo mata ɗaya ka saɗin kawo su yana jaya kawo su sai ya tinkaro daidai inda malam dalla ka tafsiri malam dalla sai da yawa ‘yan agaji a ce ku kuna ni a ce sun shagartu da wani abu haka ɗaya kamar kowace ya shigo da haka hada ita mace ta can inda haka hada sai ta azama ce wata ta sai ta ga namiji ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yau da wani mahaukaci zai shirko wurin da ko wani ɗan ƙwaya wallahi 'yan adadin ga za ku san umarninsu za ku gane umarnin su to da haka duk wani abu da suke ba ku umarni ya kamata ku bi shi duk wata shara da suka ba ku ya kamata ku bi bayan Allah gaba albashi aka yi musu ko sisi ba a ba su ba wani albashi da aka yi musu amma mutum ya zo ya ba da rayuwa ta kullum ya kamata in mutum na da abin taimako ire-iren su a taimake su Allah ya sa mu gane. shi ne yake magana yake cewa irin waɗannan talakawan la yastati'una darban fil ard ba su samun damar da za su yi tahiya cikin ƙasa shin jama'a ina ta buga misali ina malaman mu talakawa ina malaman mu na zauni wani za ka gani ne tun da sallar subahi ya fara ba da karatu sai man gari ba zaune wani kwanci ma haka da hilu haka da za ki so ki ba ɗari biyar sai ya yi tsalle sai ya tashi zaune da za ki ɗan hidda ɗari biyar haka ce aka rama Allah ga sadaka na rage da Allah sai ya zaɓar saboda ni sati hika ɗari ba su bu hannu ne ba suna nan waɗannan bayan Allah suna taimakon addini Allah ya taimake mu la yastati'una darban fil ard ba su samun dama wanda za su safaran fil ard yanzu wasu maluma da kuwa gani namu masu karantar da mutane ba su samun dama su kasuwanci ku kalla haka gani yau ɗan an ka waye gari yanzu malaman ga da kai mana tafsirai a ce kowa ya koma kasuwa. shin tafsirin yana yiwa bai yiwa amma sun ba da su dare da rana suna sai mana kokari la yastati'una darban fil ardi ay litijarati wal ma'ashi ba su samun dama wanda za su yi kasuwanci ba su samun dama da za su ce su samu ma iyalansu dan abin da suka ci ba su samu wannan ba sa gane ji in ka kula in ba yau kayi wani karatu ja ba dan kana karantar da ɗalibai gidanka da kai da iyalinka cikin wahala ku ke sa yau da yara ka ce ana Allah shi ma an kalla suka ji yaro ya ce ba azun ba babu yaron da ka sai zama an kalla in ka tambaya da kai ne haka suka ji ya ce son ka in zama account account ka ko ka ji ya ce son ka in zama kaza kowa da inda ya kaso wurin kuɗi a ba wanda zai so a ce ya zama malamin islamiyya da babu kuɗi babu kuɗi a islamiyya da haka irin waɗannan abubuwan idan idan waɗannan bayan allah waɗanda suka tsara rayuwarsu su ba sa kasuwanci ba sa neman makansu ɗan abin da suka ci lishigulihim an wa bil jihad saboda shagaltuwarsu da karantar da al'umma da wurin jihadi Allah ya ce ya hasaba humar jahil eh ya hasabu hukumar jahil bi halijin? wanda ya jahilta halinsu yana tsammanin cewa su agani ya a mawadata ne yanzu da yawan malumanmu in ka gansu ganin su haka kuma masu arziki na yanzu da za a ce shaggiro wata cewa suka a mai kuɗi shi kuma haka ake cewa ba motoci kala-kala malam birka to motoci kala-kala ina suke ban manta shekaran da shekaran da ta yi zuwa sokoto motar da muke cike wallahi muna cikin ta masa ta tsaya ta gaji sai da aka juye shi aka sa wata mota ita ma muna cikin ta ita ma ta tsaya to amma yanzu wani gani yake to motar da malam giro ka hawa maroki na hawanta ko bai hawanta ku gaya mini motocin da yan ka hawa yar fim ɗin hausa ya hausa fim ko guda ma na gido zai iya hawa cikin wata me ake ce musu waɗannan sunansu waɗanda aka ce an girgiza musu an ba su lambar girma waɗannan sunansu eh a'a ba suna na kasa in kama ba in musu ya kai ga wani matsayi ba sai a ce ya kai matsayin kaza me kuka ce musu ba a ce wancan ai ta zama eh tauraruwa ko to duk tauraron nan da kuma gani motocin da suka hawa wala malam gida bai hawa su akwai mai hawan mota ta miliyan goma kwanan baya ina ji ana magana motar wani kusan ta kai kusan miliyan hamsin yanzu ba da daɗewa ba wani mawaki ya zo na argungu sai da aka fara kujera umara uku da kuɗi sun kai miliyan bakwai ƙasa aka bayan security an ka raka haida dukiya ɗaya, sai garin su to gaya ne ina malaman da suke da waɗanda kuɗi amma kullum hira aka yi malaman ga masu kuɗi kai ji kayan da suka sa kai ji shadda kai ji kaza kun jiya an yi bincike motar malam gida tana cikin motar ta yi kowace mota yawo cikin najeriya shin dole mota ta mutu abinda a ka'ida cewa an kai motar da malam gida ka hawa kamata ya duk wata uku a canza mai mota duk wata uku a canza mai mota in ba a canza motar nan ba komi na iya waruwa da mota na ga yanku shekarun jiya muna siya mota gaza yasa. mun ka hito mun ka koma wata kuma ta gaza to amma ku duba amma kullum mutane ba sa kallon bayan Allah ga irin yanayin da suke ciki sai dai a dinga kallon wai su masu kuɗi ina kuɗin ku je gidajen su gani abin da suka ci da su da iyalansu ku je gidan da suka shiga ina gidajen malama amma sumar da Allah ya taimake su sun kama kansu Allah ya ce ya hasabu humul jahil wanda ya jahilta halinsu yana tsammanin cewa su ya'a. mawadata ne Allah ce mina ta'affufi saboda kamun kansu suna da kamun kai malami ba su gani ne garka wani yana jiran ya so ya ba su sai dai mutunci da girmama amma duk da haka mutane kullun ɗaukar su kai masu kuɗi an gane ku malai ce li ta'affufihim an su'al saboda kame wasu ba su roƙon kowa an gane wa da kuma barin roƙo da su kai malami ya kama kai ne bai roƙon kowa amma mutane na nan ana ta zagi ana ta ɓaci ana ta suka aka ake da ku da malamin amma da an yi mutuwa wa aka kira eh ya an kai mutuwa wa aka kira tsohon wani rabin aka kira eh tambaye ku ne tsohon wani rabin aka ba gawa ta malam ku gawa malam su adda gawa wannan ɗoyin na malamai na su aka ba in rabon gado ya tashi suka raba gado amma in kuɗi sun ka samu wannan ba nasa yau duk da gani aka kada ɗan ɗinki kada ɗan goje tuwa yanzu a filin karo wai mai kuɗi aka ɗauka Allah ya sa mu dace Allah ya ce mina ta'affu ta'rifuhum bi simahum Allah ya ce kana iya gane su da alamomin ya ba. ya fi abokin magana ta'rifuhum bi simahum kana iya gane su bi alamatihim da alamomin su min at-tawazu na tawazu tawazu yanzu malam Suleiman in ki gare dauka kika mai kuɗi eh mai kuɗi aka dauka yanzu unguwa gada za a ce wata a ba ta biyo ta rubuta masu arzikin unguwa tana iya sa su mai kuɗi na ana dai ruwa asiri kuma mutum ya ruwa makai ne asiri bai je ya kaskantar da kai bai roƙo bai rubuta ma kowa takarda wasu malamai takardu suke rubuta gidajen masu kuɗi a taimake su amma ba su yi Allah ya samu mina tawadu saboda tawadu wa asarar jihar sannan babu alama wahala ta tare da yanzu duk malaman mu na addini ba ka gani wani kace akwai wahala ta tare da shi ba ka iya ni. saboda ni ya ruwa ma kai dai asiri ba wanda zai iya gane cewa ga irin matsalar da ya fama da wannan kuma shine addini ba ka wulakanta kanka ba ka tozarta kanka a ne maka kallon banza ba a son haka kuma muna fahimta to shine yake cewa wato abin nan layas ne ne ta'arifu eh Allah ce layas alunan nasa su wayannan bayan Allah la yas'aluna nasa shay'a ba eh ilhafan ku la yas'aluna nasa ilhafa wato ba su roƙon mutane gaba ɗaya komi tare da naci wasu malamai suka ce abin da Allah ya faru la yas'aluna nasa shay'a ba su roƙon mutane komi fayalihuna balle su naci shi yasa Allah ce ilhafa ma'ana ba su roƙon mutane da naci la su'ala lahum ahad ana nahin ba su roƙo jama'a ku ji da kyau iyaye mata ku raba kanku da roƙo roƙo ba na biyan fareta mata ku raba kanku da barace-barace ku ji an ce za a yi rabon kayan marayu ke ba marainiya ba ke ba ki da marayu ki ruga da gudu ki sai ki kai sunan ƙarya ki ɗauki ɗiyan makwauta ki kai wai don a baki shinkawa don a baki tuwali wallahi ke ja ci wahala roko ba ɗabi'a kware ta ki samu wata ƙasar a kiriki ki yi ga suka ki ga yanzu in tambaye ku da Allah duk masu maranga da kabara eh, suna zuwa wuraren ga ba su zuwa ki yasa za ka cikin jahilci ba su zuwa makaranta su dai ne suke jira a daidai kusa da ka'aba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi mana hadisi yace la tazalul mas'alata bi ahadin roƙo ba zai wuce ga ɗayan ku ba sai ya waye sai ya waye gari ranar kiyama ko da tsokan nama guda biyar daga fuska kun ga wanda bakan dabi'a ke an ce an kama su wanda motsa ita hmm, an kama su aiki a daga intile ka ɗan 'yan mai ici wallahi ke ja makanci kasko da wulaƙanci ƙara ƴan wazo biyan nan da mijinki ya baki ki ɗan haɗa da ‘yan kara da ɗan yaye-yaye ki sa kai abinci ya yi ki sai kina tasbura ma mijinki kina da mai wulaƙanci sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kasance da bulalan ɗayan su ta faɗi ƙasa yana jin ciwon ya ce wani da Allah bai komin ne saboda ni wai ka a ce ya yi amma ga kunan mazajen su ba ku kuɗin gishiri ku sa a dace kuɗin magi ku sa a dace kuɗin ice ku sa a dace tumatir ɗan an ce a sai na naira ɗari biyu a sai na ɗari da hamsin ina wa zo biya an kaɗa ta gidan a dace duka sai ka gama ce ke ba ya kasuwa ba ke ba ma'aikaciyar gwamnati ba amma kina da hannun a dace cikin an ku ya kai inda aka zubin sati inda aka zubin kwana biyu inda aka zubin wata inda duk a tattara kuɗin ga ɗaya rana kuma a rasa tunanin miza aiki ki rasa sai ma ma mijinki yan kwannan da za a samai abinci ga abu haka ne kuma haka bane kudin sai dai shi kashi su gaban banza wannan ba daidai ne. Allah ya ce la su'ala lahum asal fala yaku lahum ilhafu naci ba zai samu daga gare su gaba sai Allah yake cewa fa inna Allah haka ne wa ma tunfiqu summa khassa mu'minin sannan Allah subhanahu wata'ala ya kebance mu'minai bil infaqi alayhi da ciyarwa akan su ziyadatan alama ta kaddama ƙari ga abin da ya gabata li quwwati ahadiyatu saboda ƙarhin muhimmancin ciyarwan nan fi himzul jaishi domin kiyayewar runduna ta yaƙi limayatu ummatul muslima don taimakon al'ummar musulmi faqala Allah ya ce wa ma tunfiqu min khairin ayyuhal na lahu ya ku mu'minai duk abin da kun ka ciyar ga wayannan bayan Allah min khairin na dukiya min malin wa musa'adati da taimako duk abin da kun ka yi to fa inna Allah bihi alim Allah subhanahu wata'ala masani na ga wannan wato jama'a wai ta hankuri suratul baqara ta cika magana a kan taimako bari ku ji wani hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa man na fasa, an muminin kurbatar min kurbit duniya duk wanda ya kaudan ma wani mummuni bakin ciki daga cikin bakin ciki na duniya na fasa fasallahu anu kurbatar min kurbi bar kiyama, Allah zai kawar mai daga bakin ciki na ranar kiyama a nan duniya ke ga ‘yar uwarki cikin wani yanayi ke ganta cikin wani kunci ke ganta cikin damuwa ke kubutar da ita daga ciki ke kura na kiyama Allah zai dibi damuwa ke da matsalar ke hishe akwai riba ko babu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man yassara ala mu'sir duk wanda ya sauka kama wani ya yassara Allah alaihi fi dunya wal akhirah Allah zai sauka mai duniya da lahira yau yanayin da ake ciki wallahi in kin ba wata mudun shinkafa biyu sai ta ajiyar zuciya sai ta ajiyar zuciya wata na bani labari ta ce shekaran jiya wallahi sun waye gari gidansu ba su da ko abin da za su ci ta ce mala ina nan ina ta tunanin haka ina nazari kwatsam sai ga shi wata boye Allah ɗaya ta aiko mini mudu ta ce wallahi tabar saboda jin daɗi ban san da hawanya ta faɗo min hawanya kun sai in abu ya yi maka daɗi har da kuka sai kayi ta ce gida nan ta ce ubangiji Allah shi mishi albarka ta ce ke tsaya ban sa in yi alheri a to ana zo na zai ta ce ke wallahi sai na yi ba ki san alherin abin gauda ya ba su kuma za ka jama'a wanda adda ya taimaka wanda ya sauka kama matsacce Allah zai sauƙaƙa mai duniya da lahira wa man satara musulman wanda ya shirya ma musulmi su tura kamar yadda wata mata ta yi jiya ko eh wata mata jiya ta suturta marayu ta ce ga turmin a tafarta marayu su sa to bari ku gani ta ku kiyama ta taimaki marayu ta gaba da Allah zai kuma Allah ba zai bar nata marayu su wulaƙanta kwace taimaki marayu Allah zai bari ya an gane to wanda ya suturta asiri dan uwa ne musulmi ko ya shirya mu wani sutura shi kuma Allah subhanahu wata'ala tasarrahu Allah fi dunya wal akhirah Allah zai yi mai sutura duniya da lahira Allah zai ruwa mai asiri duniya da lahira kai karshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi Allah yana cikin taimakon bawa matsar bawa yana taimakon ɗan uwansa duk da ka tausaya ma ɗan uwanka irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya ma wanda ke cikin ƙasa shi ku wanda a sama ya tausaya mu za jama'a ci gaba da ƙoƙarin da kuka yi kuna yi ku ƙara ana yi a ƙara duk wanda Allah ya ba mana zai taimaki ɗan uwa ne ya taimaka ba daidai bane ba kina da sutura ta kai kala ashirin yau ga ɗan uwarki za ta shiga baƙin cikin ranar sallah tuwayen da an ka sanda da su su za ta sa ran, bai ba kuku don Allah talaka 'yan an ba ku ku dinga sa don wata ta ce malar matsalar wata makwabciyarmu ana ba ta amma ba ta sa kullum sai ta zauna da ragar duda don a yi ta ɗaukar ba ta da kuku ku bari haka duk wanda ya baka sutura ta ƙwarai kina so ya kasa gobe zai ji ƙarfi ya ka. kuma ku sa wadda adda hijabi na bara ta goge shi ta taimaka ma wata wadda ba ta da hijabi ta ce wanta ga hijabin da za ki sawara sallah ku taimaka ki ku da bayan Allah cikin kunci da damuwa wanda yayi wannan ba karamar taimako yayi ba na ga muku jama'a yau an kai an waye gari mutane gida-gida aka zuwa ana roƙon zakatul fitr zakat da kai don Allah in za a hisuwa a babu ku abin da kawo unguwar ku da yake ku unguwar unguwar masu kuɗi ta eh miliyoniya ce ko to amma mutan akwai masu yin haka gida-gida daga an sallama maka a ce barka da inda ba Allah alam muna baran zakatun sadar in ka yi ina na gidan kai ta yana can unguwa ka don Allah a taimaka bai da abin da zai ci to Allah ya taimake mu saboda haka akwai buƙatar mu dinga taimaka ma juna Allah ya ce fa inna Allah bihi alim Allah masani na ga wannan abu mahama qalla aw kasur duk yadda abin ya karamta ko yayi yawa fa mujazin alai Allah zai sakanta maka da wannan wato sadaka ku daina damuwa da cewa ai abin ga yayi kadan ko abin ga yayi tsuwa ko takalman ga bai dace in ba wani ba wancan nan da za ki ba ita wurin ta sabbi ne wallahi ta kalli mangare ka tuwa da su tafsir wata in ta same su inda a ce ba ta ganin ki ta kama tsaya kwas kwas tana dibe kanta saboda ita ba ta da hannun da ta saboda don Allah jama'a in kina da kalar takalin ma uku hidda kala guda ki taimaki wata in kina da hijabi biyar taimaka ma wata da guda in kina da kaza kaza taimaka ma wata don Allah jama'a an daina taron ajaran gaɗuɗa bai dace a tara raga ɗuɗa da yawa me za ka yi ka tara raga kullum sai wanki ga wahalar wanki ki taimaka ma wata goyar Allah ke kuma Allah ya taimake kuma duk wanda ya yi don Allah Allah ba zai so da kaya da ka muna kira gare ku iyaye mata ku yi ƙoƙari ku ci gaba da ƙoƙarin da kuka yi mun san kuna yi ku ƙara Allah ya ƙara taimako mu kuma taimako na marayu tun da kuwa kungiya ana ta ana nema duk wanda ya samu dama ya bai yan an ta hada za mu je mu kai musu mu ce taimako ne na guraren da muke tafsir suka bayar saboda Allah duk wanda Allah ya ba dama ya taimaka ya bai amma yan an bai gaskiya za a kai can su kuma can sun tantance daman marayun tun farkon azumin ramadan aka ta rubuta takarda duk wanda ka so yana da bukata yana iya zuwa can ya kai takarda ta hannun yan agaji to kai ana nan ana yin list ɗin marayun ya aka gama list ina jin nan da ashirin ga wata za a raba abinci za a raba sutura za a raba gwargwadon abin da Allah ya sa jama'a suka tara ga waɗannan bayan Allah mabukata marayu da uwayen marayu Allah shi mana jagora Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro Allah ya ƙara mana albarka Allah ya ƙara taimakon mu da taimakonsa ya ƙara shirya mana ƴaƴanmu da jikokinmu da ƙannanmu Allah ya tsara tabbatar da mu akan gaskiya ya kai duga dugan mu akan gaskiya ya shirya mana mazajen mu ya aza mana su akan tafarki madaidaici wayanda suke da bukatoci na alkhairi daga cikin mu Allah subhanahu wataala ya biya musu bukatocin su na alkhairi wayanda suke da wasu ɗabi'u zu Allah ya shirye duk wanda ba ta da ɗabi'a ta kwarai muna roƙo Allah ya shirya mana ita anan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على على ثلاثة على زينة على على